بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يدرسي لجنة فائدة من السنترة كلنا المقدمة المقدمة العزية آه، في كتبه على خبر الإمام مالك بن أنس رحمه الله قام آه da mai ilwanin wani gida su hutu arba'a yau na ga watan yau yake wani gida arba'a موجبات أبوجهل في وجب تنين وانتا جباه جباه إني الموجبات جمع الموجب الموجب وكل أبن ذي تسبب أو أبن ذي تسبب بك وانا أبن ذي تسبب منه في ينا بجسسي في كنته كنتنا شريعة بأسسنا الحكم الوضعي وفي هي كنتم بشريعة ترى في أسسنا إذا أبو كذا يفعلون إذا أبن ذي تسبب saboda haka a cikin irin wannan da mai bacci da mara bacci a duk hukuncin su ɗaya da mai mantuwa da wanda ya tuna duk hukuncin su ɗaya saɓanin waɗansu abubuwa na ayyukan hukunci na shari'a ana sabbanta tunawa da rashin mantuwa da kuma samun hutu da sauransu to banda al'ahkamul wada'iyya shi ne sabubba wato ma'ana sabidda da suke sanya wanka guda hudu ne wanka sai daga cikin nau'i ne na tahara asalin ma'anar wanka shi ne kwarara ruwa a jiki in aka kwarara ruwa a jiki za a ce an wanke jiki in aka kwarara ruwa a gaba za a ce an wanke gaba in aka kwarara ruwa a tufa za a ce an wanke tufa sai an tuɗa ko ba sai an tuɗa ba malamai sun yi tsakani amma ta imam malik sai an tuɗa jumhurin sauran malamai kuma an yi tafiya mafiya yawan malamai suka tafi akan cewa ba sai an tuɗa ba a wajen kafin na alwala mun da wannan sakani da aka yi tsakanin malamai to yankan da ake nufi a nan wajen shi ne yanka wanda yake ba mutum tsarki daga wato babban rashin tsarki domin rashin tsarki nan biyu ne akwai ƙaramin rashin tsarki shi ne wanda ake yi masa alwala akwai babban rashin tsarki shi ne wanda ake yi masa wanka ka'ida a fara da babba kafin a fara da ƙarami saboda girman hukuncin amma malaman fiqh da haka ba zalika ma malaman hadisi idan suka zo sai sun kawo abubuwan da ya danganci hukuncin karamar tahara ita ce alwala kafin su zai zuwa ga hukuncin babbar tahara wadda ita ce ita ce wanka domin saboda ita karamar taharar an fi bukatuwa ya zuwa gare ta ya saboda a kullum za ka bukaci kai alwala tsakanin wanka wanka wani ma wanda yake kamar gauru da suke yin shekara ɗaya sai ya sanar wanka ba saboda haka da sabanin alwalatiya alwala mutum da zai samu yin da bai yi ta ba saboda haka umumin balwa wato bukata wadda take ta gama kowa da kowa ta fi akan alwala duka akan wanka sai ta ce malamai su kaddamar da hukuncin ta kafin zai yi zuwa ga hukuncin yin wanka sannan ma kuma haka nan alqur'ani ne alqur'ani ma sai da fara da hukuncin alwala sannan zai zuwa ga hukuncin wanka يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا kaga sai aka fara da hukuncin alwala ya ta zaka ta kuma in kuma kuna cikin halin da ba ko ki wanka saboda haka wannan ma kamar bin tartibin alqur'ani ne farko a karamar tahara sannan a zo a yi magana a kan babbar tahara dan yake mujibat ne rusul abubuwan da suke wajabta suke sabbaba wannan babbar tahara ta wanka abubuwa guda hudu in yankewar jinin haila wannan na yankewar haila بتنتهي في الدنيا هنا هذه الدولة بالتكتيك أما لو وجدت يا بين عمل السواء ينجمت تنجم إلى الآباء إذا جدنا الآباء ينجم في يوم من وجد في يوم ينكح دليلي إلى الله ما تفسر في القرآن ياتي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Allah ta zan tambaye ka dangane da jinin haula, ke ne wannan jinin haular dan a ne kazanta ne don haka ku nisanci mata yayin da suke cikin haular su kada ku ke su da sabiya har sai sun yi ƙarfi har sai sun yi ƙarfi idan suka yi yanka don kaga sai ke ta harna ya jingina yin ƙarfin na biyu zuwa ga kansu da aikin su da su suke idan suka yi aikin nuna kansu ƙarfi idan suka ƙarfafi kayi kansu فأتيه هنا في نفس نفس تنسيك فتعد والله في أكثر فهمت على ذا والله آير كان شيء ورسي من إدمتي جينا هيلة في أنت وانت في عند الله كتابة إذا تفحرنا قلت كتابة بكذا من في السنها من قرسي جينا في أنت حتى يتحرمك حتى في مقرسي جينا في أنت فإذا تفحرنا جاي قمتنا بي إيه في عندك كده كان في وانت وكان هنا مشروعيا في شريعة شريعة تعالى وجب كان ما تعالى عندك في قرسي لجينا هيلة في وانت حتى ذلك من قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي بنجم بن سليم استهابا يأتي والنجر إنما ذلك عرق وليس بحيث فإذا ذهب قدرها تغسل أنت الدم وصلي أو في الرواية تغتسلي وصلي إذا جنو هاي السنين يقدر جدا كان إذا انتك يسو تغتسلي سنينك وصلي صلي في صلى تغتسلي إلا الأمرين سيد حسنين كنت أمسكين idan jinin ta na haila ya dauke wajibi ne sai wanka wannan ijma'i ne ba zai yi saba cikin malamai sai ta wajibi ne mace idan ta gama ta gama hailarta ta zama ta yi wanka saboda haka kenan wajibi ne mutum ya umarci matarsa wajibi ne uba ya umarci ƴaƴansa ya zama ta kanta inda ta gama jinin haila su yi wanka wannan shi ne a wajabta abin da ke wajabta yin babban ƙarfi wato yin wanka yin koyar jinin haila idan ba ta yanke idan ba ta yanka ba to tana nan a cikin hukuncin mara ƙarfi ba zai halatta a gare ta ta yi wani aikin ibada ba ba zai halatta a wajen ta yi wani aikin ibada ba har sai ta ta yi wannan wanka har sai ta yi wannan har sai yi wanka din shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Aisha wanda ke jinin haila yin tsawafi domin tsawafi sharaɗin sa sai da ƙarfi ita ke jinin haila ya ɗauke ta ta yi wanka sannan za ta je ta tsawafi saboda haka wannan shine sanadi na farko da yake wajabta yin wanka yankewar jinin haila mun faɗi kuma dalilin wa damin nifaq wa damin nifaq ai wani qita'a idamin nifaq da yankewar jinin nifaq jinin nifaq shine jinin haihuwa jinin biyu jinin biyu kuma idan ya yanke wajibi ne masu wanka kuma wannan ijma'i ne da hukuncin ka hukuncin jinin haila ne wajen hana ƙarfi da wadda suke nisa wajen ɗauke da ƙarfi da sukan tafi da rashin ƙarfi ga wanda suke yin sa to idan eh, an ce jinin lissafi ne jinin haihuwa ma'ana ya wato jinin da yake biyo bayan haihuwa ko wanda yake zuwa gab da haihuwa ɗin, kafin da ta haihu idan jini ya na zuwa mata yadda nan biyu wannan jini ya sadu da haihuwa to wannan jinin da ya koma ta jinin lissafi kawai da bayanin ta gobe a lokacin ba za ta yi sallah ba. bayani zai zo duk tafsir insha Allah to haka zalika jinin da zai biyo baya bayan ta haihu shi ma wannan jinin ni misali ne idan ya gama ko na tsawonsa ya gama kwanakin da ba za ta kuma sallah ba ki ta yi wanka shi ne wannan wanka din shi ne zai ba ta karfi da za ta yi alwala ko da za ta yi alwala wannan alwala ba za ta yi ta komai ba amma taimama sun ta yana tana tana halatta na mace tana halatta na mara ƙarfi ne aikin ibada za ta yi ta yana kamar da tafsiri zai za mu ji da babba na hukunta hukunta to idan mace ta haihu ba tare da jini ba dan haihu babu jinin jiki ita ma sai a ce ta yi wanka inda ne hukunci da me yasa da me yara ta da jinin ne kake da haihuwa da jinin ne ta saboda ta da wata za ta haihu babu jini ba za ta yi jinin da za ta yi wankan jiki ba za a hukunci na rashin karfin ta ba kuma wani yana faruwa yanzu kamar da wannan shi fatawar malamai waɗansu malamai a wannan zamani cewa mace da aka tsaga cikinta aka yi mata Nigeria eh aka masa operation aka fito da ɗan idan aka tsaga ya zama kusan ba ta jini ba ba ta ga jini ba ita nan ba za ta je sallah ba sai ba za ta yi wanka ba fitar da ɗan wannan wulada ɗin fitar da ɗan da jikinta ba shi ne sababin rashin ƙarfinta ba gudanar jini an fahimta to idan kuma ya zama ya wajen haihuwa, sai ta haihu a sai ta bari جنون طويل جاء بعد يقول في جنون نفاس في هذا جنون والإن جنون ايه؟ بعد نفاس بني وقال جنون في جنون نفاس سيرا فتولاني من الإنماء القول الأول في خلال المختار في جنون نفاس من هذا بعد نفاس بني القول الثاني خلال زيد في جنون نفاس ke haka malamai suka saba akan wannan mas'alar don haka abin da yake mafi rinjaye akan wannan shi ne tafsiri wanda shi ne ya fi ƙarfi a wannan wanda ke shine masabar imam ahmad ibn hanbal tafsir ake bambancewa ake hukunci yana son bamban da irin nau'in yayin da sai tsaro ne ya fito daga jikinta suka ce idan mace ta tsaro ya zamanto cewar wata gaba ta jikin mutum ta bayyana ko kai ko fuska ko kafafu ko ɗan yatsu alamun jikin mutum ya bayyana a cikin abin da ta haifa to za a ɗauki wannan jinin da suke jinin jiki ba za ta yi sallah ba za ta jira hatta ya ɗauke ta ta yanka shi ma ya zama ta hukunci ta hukunci jinin nisa idan ka da kai ɗari kawai ɗoka ce ta fita ko kuma kurarar jini ne kawai ko ɗan gudan jini da aka rinka gani ko kuma akwai ɗokar mata fita amma babu alamar halittar mutum a jikin wannan ɗokar da ta fita to wannan sai ka ɗauke shi jinin rashin lafiya ne jinin istihawa ba za ka bar sallah ba ba za ka bar sallah ba da kana yin in sallah a zahar kai sai ka tashi sallah a zahar in ba za ka iya a tsaye ba sai a zaune in ba ka iya a zaune ba sai a kwance ba sai ka maka sallah ba don wannan jinin nata ba jini ne na wato na jaka ba ba jini ne fasu bane jinin rashin lafiya ne jinin istihaba ne idan ya gama kuma ba wajibi ne ta yanka ba mustahabi ne ta yanka mustahabi ne ta yanka sai dai kuma in kana wannan jinin kowace sallah sai ka sabunta mata alwala kamar yadda zai zo mana bayani a cikin hukuncin mace mai yin jinin istihaba sai haka wannan tafsirin shi ne abin da kuma yin jayi shi ne kaulin masabar imam ahmad ibn hanbal kuma a kansa shekul amir haka dalika shekul amir sulqiti ya rin jawar a cikin tafsirin sa adwa'il bayan kuma da shi ne najma lawan mutum wani fatawa ta nasir muhammad al-muhtar wannan shi ne kaulin da ya rin jayi wanda ya wannan tafsiri da shi ne za ta fita daga cikin wannan sabani na malamai kada walmai sababi na uku da yake wajabta yin wanka ne mutuwa mutuwa mutuwa tana wajabta wanka da wanda ya mutu ɗin a wanka wanda ya mutu amma wannan wajabcin bai rataya a kan shi wanda ya mutu ba tun da ya riga ya mutu babu mutu a kan za a ci ba za a ci masa wanka ɗaya da ba a wanke shi ba amma hukunci ne da ya rataya a kan mukallafin farilla ta fi kifaya a kan musulmi dole su yanke dan uwan musulmi idan ya mutu dole ne su masa wanka dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka dangane da namiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma wannan sahabin da a filin arafa ya fadi daga kan taguwar ta fata ta ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake irtiluhu bima'in yasbur وكفنوه في ثوبيه ولا تحلقوه ولا تحمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يجي تلوثي في دريا دم دريا في مثل السفني أسفل في طافي سمع كرامي كما تتامة تراري بعد تسوي أنا وأرسي جاوة أسفل السفني في أبسيطة كما تلوثي في الكثرة جميل ذا أكثر تراري أن كان هنا ينتنبي أنا إلا بيت الله ما لبيت من قبل ينتنبي بارك في الكثرة بارك في الكثرة كان الله عليه وسلم تعرف الكثرة جميل الله هنا من أهل سنتي مهرب من إفرامي لا تنسى القيامة أن يكفر القيامة بكفر لبيك اللهم لبيك لهذا أن الشاهد أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوه بماء وسدر كل من ينفع دريا كما دريا هكذا كما في أم عطية وندس كونت أسا وعند أر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرتي يقول يغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو سبعة إن كل ذلك yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yanke ta da da magariya sai uku ko sai biyar ko sai bakwai in kun ga haka wa Allah fi akhirihinna al-kafur ku sanya kafur a cikin yanka na karfi da za su yi mata kaga da ayyuka saboda haka wannan hukunci hukuncin yankan gawa ya tabbata ga kowane wani duk wani musulmi da ya mutu ko namiji ne ko mace ne ko wanda halin sa yin istisnai saboda sauran dalilai na shari'a kamar wanda ya ganin cewa in aka masa wankan wankan zai kai zuwa ga cutarwa a gare kamar alal misali ya ganin cewa ya tsotso ne da baki da yanda in dai aka ce ana taɓa jikin shi zai rinka taɓulewa fatan za ka rinka taɓulewa ko kuma irin haɗari da ake yi Allah ya tsare mu ka ga yanda idan aka ce za a yi mutumin yanka to za a rinka gaɓarsa za a rinka za naman zai rinka fita ta alal misali ko wanda ya faɗa ruwa irin irin wannan da duk wanda ya zama cewa yin yankan zai zama kan cewa ya fitar da jikinsa to da za a yi masa wanka da domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karya tsakin ilimi bayan mutuwarsa a cikin laifi kamar karya tsakin sa ne yana cikin rayuwa da haka sai a tsare alfar masa yasa ne suke gani idan ko da zafin mutum ne aka yanki bayan ya mutu ake sawa a cikin littafa ne ba Eh, domin kar ya zama to an raba shi da wani abu wanda yake na jikin sa ya zama to an cuce shi shi ta ta an shiga cikin haƙƙinsa don haka wannan mamaki an yi masa wankan gawa ko wanda yake zama to kanta aka togace saboda irin wannan dalili wanda muka ambata to shi irin wannan waɗansu malamai sun ce abin ne ke haka waɗansu suka ce idan zai iya yiwa a yi masa taimama eh, in taimaman ma za ta gagara to sai a bakin kawai a kan ya cikin littafin haka abin ne سبب ما ما اسمنا المتوى والجنابة سبب ما هو اسم الجنابة الجنابة أصل ما أنا الجنابة بقى الجنب لي فيه سبب وندي يا الجنابة أنا ميسنتر كنا أنا ميسنتر مثلا بقى إذا من أنا ميسنتر بقى هذا أتقول كل شيء في الجنابة سبب لي الجنابة ينا ميسنتر أبوه وندي في الأرض ينا يوم أنا الجنابة يوم أنا مسكنا الله ما أنت أتسي شريعة abubuwa guda biyu ce shi sasu ke wahiya nau'an janaba din nan nau'i biyu ce na farko annu'ul awwal burudul manin fitar manin ni an batu ne ma'anar al-manin ne ruwa ne wanda yake ga namiji ko ga mace to namiji ko mace idan manin ya fita daga jikinsa al ne lil ladha wanda yake fitar tasa ta haɗu da jin daɗi saboda haka idan babu fitar manin an ji daɗin sha'awar ta motsi kuma har ya taso mutum ya ji tasowarsa amma ya zamanto kan cewar bai riga ya fita ba bai riga ya fita ba wannan ba za a ce masa yayi janaba ba sai idan ya fita daga gabansa ya zamanto mai haɗe da al-muqarin lil ladda wanda yake haɗe tare da jin daɗi da sha'awa saɓanin wanda yake ya fita ba domin jin daɗi ba idan mutum ya zama ce mani ya fita ba saboda jin daɗi ba ko saboda razana ko saboda tsorata ko saboda ya zama ce an kirara masa ruwan zafi ya ƙone ko ya tasa garwa ko ya kawo ƙone ko ya zama ce kanta mani ya fita daga jikinsa to wannan ba za a ba ne janaba ba ne dole janabar shi ne wanda yake ya fita mani ya fita tare da madda zai a shahawa al-mu'tada ita kuma ita ma kuma sha'awar ta al'ada wanda al'ada ta take kawo ta shine wanda za ta je ta hanyar tunani ko safa ko sumba ko sabuwa. saɓanin yadda za ta ta kan cewar ba mu'tada ba ke ba ta al'ada ba kamar ya ta kan cewar suna kawo misali ita da mai tsabuwa mai tsabuwa ya ta ana masa cuta an san tsabiya yadda take da ƙaiƙayi mai tsanani to wanda ke da wannan cutar in ana masa cuta ko yana cuta yana linta ido yana jin daɗi na sifar har ya zama na tsamani ya fita to kaga akwai lazza amma ba ita ce lazzar da za ka ba shi ba ita ce ba ba mai ba ce ba ta al'ada ba ce to da haka ba za a ba shi hukuncin mai jahaba ba haka ba ko wanda suna suna misaltawa da wannan wani mutum ya hau kan doki a kan sirri wanda yake jijjiga shi ya ji daɗi har ya zama cikin tsamani ya fita ita ma wannan lazza ce jin daɗi ne amma ba ta al'ada ba ita ma wannan بعضات بالو اللي تيجي بعضات في جنبا يا بعضات في مكان جل بعضات في مكان جنبا من الرجل ولا من يكون كودا جنبا جل أو المرأة كودا جنبا في نوم أتكلم بكي أو يقظة كو أفرك بفتح القاف ضد النوم أظن ما تريد بأن اليقظة إن اليقظة بأن اليقظة بأن اليقظة أن يفتح أتلقى فيه shi ne yake mata ai ma'anarsa jiddin mai kishiyar bacci shi ne ma'ana yaqada shi ne ma'ana al farki kenan wannan shi ne nau'i na farko na janaba dalilin dalilin hukuncin wajabta wanka akan wanda mani ya fita ta wannan sifa ta al'ada shi ne faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza fadahta al-ma'a faghtasil idan ka fitar da ruwan mani sai kai wanka وفي حديث ابي سعيد الخدري الثقه مثل انما الماء من الماء انما الماء من الماء رويا وما وجبني بسبب انتكار مني بجد في الامر انما الماء الماء او اي رويا من الماء اي من اما السببية وفي رويا ينا ثبت بسبب انتكار رويا والذي تسمي لأنظمين في نوم في أسكن dalilin fitar mani da cewa mutum in mani ya fita daga jikinsa a cikin bacci shine tambayar da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan mace ta ga irin abin da namiji yake gani a mafarki ita ma za ta wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ra'atul ma in ta garwa ma'ana idan mani ya fita daga jikinta to ka ga wannan a halin bacci ne aka tabbatar da cewa mace in ta ga mani ya fita za ta wanka to ka ga min babu aula kenan namiji domin an tambaye su ne kanta ita ma mace in ta farki kamar namiji ita ma za ta yi wanka wato abu ne wanda yake sananne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu namiji zai yi wanka in ya in ya in ya farki wanda yake har mani ya fita daga jikinsa kuma yana cikin umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma' sawa'un wato a bakki ne ko a farki to ko dai na'am an ci ba mai jaraba bane an ce duk wannan faɗa muke faɗa fa wanda zai yi wanka din wanda waɗannan ma'anoni suka tabbata da mani ya fita da sha'awa kuma sha'awar ta al'ada an fahimta shi ne kashi ya sha'awa ta sha'awa ta al'ada ba jin daɗin da ya ba ta al'ada ba na al'ada ba ne to haka shi babu yanka a kansa an fahimci wannan وقد يجب الغسل لخروجه من غير مقارنة اللذة أكي وقد يجب الغسل وإن كان يجب قد إن للتقليل وفي أطيحة للدوان كاية وجبع لدريد هي تبدأ فتر من غير مقارنة النبع باتارد كيا فتر كاسة حبيب الدين بائرة يا ذا أي أوجب قليل وانتا بفتر من بائر من فتر أبي يغنان فتر كاية مقارنة بمزة أما تبدأ في أنت ذا ذا ذا يلا وجبع وانتا تبدأ أغنى هالي إذا من يفتر باتارد يا حبيب مزة ذا بفتر من بائرة يلتني والنجد فأنتي مثل أي جامع فإن كان مثل فبدأ يعني فيلتب يظن أنت واسع مسعلا يا جدائي ولم ينزل أما بيئ إنزال ده بيئ إنزال ده بيكتر ده مني ده ثم يخرج منه المني قبل أن يبتسم فمن بايا يا رجاء يا جماعة تعطيني يا ريسا تنسل إذا من فوق مني يا تتا كنت لما انتفر بمقارنة في المدى بعد أحد المدى بني to a wajen wajibi ne mai wanka ba saboda ba saboda wankan ba saboda fitar maniyin ne mutum ba saboda wannan tabular ce da wannan fitar maniyi eh, ko da babu ki ya yanka kamar yadda ga a ma'anar nau'i na biyu na jama'a amma to idan ga wata tura irin wannan hali ya sami mutum ya sabu da iyalinsa bai yi izali ba sai ya yanka bayan ya yi yanka har ma ya yi sallah sai manni ya fito ya ji zai sake yanka na'am zai sake yanka eh saboda ne duk wani fitar fitar manni babu lafiya a ciki har ma ya yi sallah ba zai yanka ba ya sa ne a nan ne wanda malamai ke wata ka'ida da suke faɗa suke cewa eh a ba da wata ba tabi'a ce kan faru irin wannan aiban da kake gani ana fada a cikin da kai da malamai sukan faɗa yawanci an tambaya ne ya faru yana faruwa hmm, yana faruwa akwai ka'ida da malamai suka kawo a nan wajen suka ce attabi'u a attabi'u tabi'u mabiyi da ina mabiyi wato mu ba irin mu ne wato shi wannan mamurin da ya fita ta ji ne gawabtan sababin da ya sa an da wanka hukuncin ta kenan mabi da haka tun da an riga an yi wanka na asali ba za a sake masa wanka na sanar da shi ba asali bane shi ta ji ne farin ne haihuwar ta ake daga baya yanzu san bayo ne na haka da zai samu hukuncin nasa ba ya haka ce a tabi'u tabi'u yasa ne ma suke nufi akan cewa hatta sallar ita ma ta inganta ba zai sake sallar ta ba zai ce to ai wannan sababin yin yankan shi ne fitar maniyin tun yanzu ne maniyin ya fitar wancan yankan da ya yi shi bai zaman to ya samu mahalli ba ba shi da mahalli la bai zama to haka ba bai zaman to kan cewar yankan sa a yankan da yawan kai shi ne ainihin dalilin shi ne ainihin ƙarfinsa daga jama'a. Na'am? ko eh, ya suke faɗan sa haka a cikin wato gaurantar suka hake nan to mun je hukuncin abin nan kenan ko to idan mutum ya yi bacci sai ya farka ya yi mafarki kuma ya ji sha'awa a cikin mafarkin nasa an fahimta amma bai ta bai za mani a cikin sa ba bai ga wani danshi ba bai ga alamar fitan mai yi a cikinsa ba bai sarki ko ɗan ne wani ne hukunci amma ya kai wani farki kuma har ya samu lazza a cikin mafarkin nasa na'am ba zai ba yawa alma'u min alma alma'u min alma to amma idan bai yi mafarki ba kawai sai ya kwanta bacci bai tashi sai ya ga danshi eh ala bi kuma kan sai kawai ya wanka babu tafsiri ko a sanin da zai ta sai ta ya duba wannan bidancin idan ya ga alamun idan ya ga alamun manini ne ya rinjaya ya sai ya ce ta da ko ya samu ya kiri cewa manini ne ko ya wanka in kuma ya rinjaya a ganin cewa wannan abin da ya fita ba manini bane madini ne ko ya alwala kawai eh, ko ya sai ya duba su ba mutlaƙar kawai zai wanka ba ne. Ita ya iya tashi wankan idan ya tashi yin wankan zai idan ya tashi yin wankan zai duba sallolin da yi daga lokacin da ya bacci zuwa wannan lokacin da ya zama nan bankin sallolin da ya zama ta ya yi su kafin ya wannan yankan sai daga bacci na karshe wanda idan wato ma'ana bai san lokacin da san lokacin da wannan abin ya zai sami a cikin ba. Duk wannan shi ne ma'anar farko na aljanna ba. Shi ne fitar Ma'ana ta biyu wanda zai yi hasafatul balir da kuma wato ah, shige ah, da kuma al-maghrib ana abin da take da shine al-ilaj shigar kan al'auran namiji wa hiya ra'su dhakar shine kan al'aura ta dai inda ake yankewa na kaciya aw maghrib mithliha min maqti'iha ko tsakewar kwatankwacin tsawon wannan gabar daga wanda yake ganin ko kan cewa an yanke masa kan al'aurar ta wanda ake yanke masa kan al'aurar ta ya zamanto ya zamanto an yanke masa saman to idan gargadan tsawon kan al'aurar ya ɓace a cikin farji to wannan shi ne ma'ana shi ne nau'i na biyu na janaba أو مجد مثل هذه مبدئها في فرج في فرج آدمي أتكن فرج الأدب الفرج شنو كفى abin da ake nufi da alfarj a nan wajen shi ne wato ko gaba ko baya na al'adami na ɗan adam aw ghairihi kuma ba dan adam ba ko da dabba ce ko da dabba ce wal iyad billah wanda kuma haramun ne idan mutum idan namiji ya zamanto kan cewa ya sanya al'aurarsa a cikin farjin dabba ya zamanto alhataka din ta ta shiga ciki eh, wannan ya zama zamanto hukuncin jama'a ya hau kansa in ta aibakar ko mace ko namiji ko mace ko namiji wato ba kai kawai mace ba hayyin aw mayyit ko mai rai ko ko gawa hmm? Hmm? duk wannan malamai da suke faɗa ba saboda ana saboda hmm? duk wannan da suke faɗa ba saboda ana saboda faruwa wani iyali billah eh, a babu kunya a cikin addini a cikin hukuncin Allah babu kunya a cikin bayanin hukuncin Allah domin irin wannan yana faruwa da malamai suka faɗa ko da abubuwan wanda suka faru ثم هي قلت انا يا رسول الى يحصل لي قلت الله عسى الى وان ابو بكر وان لم ينزل كده بيهزال بقى ان بقى كده مزيد هكذا شجاع ان يروى في كي الاورى معناه اذا يجب ان تبقى تعمل ان يروى كي الاورى بقى شافاني كي اكل بعد عرب يا زمن في كي يروى كي الاورى يا لولي بقى يلا جمالا بقى يكون في جمالا بزمن كده ثم wannan hukunci na janaba da sunan da mai al'aura da shi mijin mai al'auran maza din da ya zama sai ta shiga cikin farjin da kuma wanda aka aka shigar da al'auran cikin farjin nata saboda sawa'in mace ce ko namiji ne wannan duk hukuncin janabar ya hau kansa duk hukuncin janabar ya hau kansa amma da ana magana akan arrajul ba yaro ba namiji طب أنا ياري ياري هذا هو كل شيء نبض إذا ياري ليه لم بدأت جلبك أو كي يا رب ولا كي يتودى يظن أنت كنت يار كيف كي الأورا كاسة يسجد في الفرق ده دعتك دعتك الحسفة كي الأورا ولا ياري تبدأ يظن أنت أبندا جاءت أبندا متجاتها أتنفرج الفرق ده ba abin da zai shiga cikin farjin mace ya tsoya a cikin farjinta ba na al'auran namiji ba an fahimta kamar wajen kamar abin da likita zai sa mata a gabanta idan likita ya je ya sanya mata wani abu a gabanta ko ya sanya hannunsa ko likita mace ko likita namiji ya sanya hannunsa ko aka tura wani ciwo a ciki ko maka yanzu wannan wannan ba zai ba da zai sanya ta zamanto mai jaraba ba zai sanya ta zamanto mai jaraba ba dole sai ya zamanto alhakata ta wato dan adam wannan yanzu ko da bai yi ba dalilin cewa wannan hukunci jalaba ne fadin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam idan taqal fitan fitan faqad wajaba al-ghusl aw qad ya'ar wa in lam yanzil idan kaciya ta namiji ta haɗu da kaciyar mace to wannan ba ya yiwuwa sai idan ya zama ta an samu maghrib al-hakafa sai idan kan al'aurar namiji ya shiga cikin kan ya shiga cikin al'auran mace kuma wannan kan kafiyar namiji zai haɗu da kan kafiyar mace to maza Allah sallallahu alaihi wasallam idan haka ta faru faqad wajaba al-ghusl yanka ya wajaba wa in lam yunzil ko da ba inzal ba wannan shi maganin da sabanin da yake mai tsarki tsakanin sahabbai ya zo har zamanin sayyidina Umar da a farkon musulunci idan mutum ya sadu da iyalinsa idan bai yi inzal ba كان ليس جبلت به في الولاء بعضي والكابة فهو حديث إنما الماء من الماء أنا أترى أن صلى الله عليه وسلم يجي يجد أن يلد كل دقيق الأنصار يوم تسلم في يسكر كنا جميع انا أفتا بألان ارتوى أنا فادينا فادينا فانتبع يالي سمعة يوم تسلم سيدة جدا وجاء أنت كلام من قال الله صلى الله عليه وسلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلنا أعجلناك أو لعلك أعجلت kamar dai an sa ka an wato an yi maka gaggawa ne ba ka gama abin da za ka ba aka fito da kai yake haka ne ya rasulullah shi ne sai yake masa ya wanke gaban ka sai ya ke wannan ya zama tun shi ne fatuwar ya waɗansu daga cikin sahabbai daga cikin sahabbai manyan manyan malaman ansar saɓanin ya yi tsanani tsakanin sahabbai waɗansu suka ce sai an yi wanka ya waɗansu suka ce a'a in dai ba yi ilzal ba ba za a yi wanka ba sai sayyidina ali yake na sayyidina umar ثم إلى إثارة مثا إثارة عبدي بما هك يكدية عن دول الأمن ما في كل الأولى وند بيبين جريس بس إثارة عبدي بني وند يكد أمي يبين في تجنا الإتياء أمير المؤمنين وند مسألة با وإن بذا في تجنا أمي يثبتك أكا وند إرم ما تم الله صلى الله عليه وسلم في رأي جيس تجنا مكبعين في تجنا وجن حفظة دعائشة أم المؤمنين جسمي suka ce ai irin wannan na faruwa da su tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadu da su da yi inzali ba sannan kuma ya kuma sai suka ce ai ga kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alzaqa al-khitan faqad wajada al a wannan wani lafazi da ya idan ya ce kafiya ta yi inzati ta haɗe ta ɗamfare da ɗaya kafiyar to yanka ya wajaba. Fito na ina yake so. Duk yadda ya sake saɓani a wannan. kira abin da kuma masa horo ne tsanani wato ikikar wanda ya fada hukunci ya riga ya gama shi ke yawan zaman kekara sai aka maganin wannan saɓanin sai aka maganin wannan saɓanin da haka wannan sun ya tabbata da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne ya wato irin matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suke kiyaye na al'umma na abubuwa مرة عليهم يعني مرة عليهم يجب تتحدث يجب دواء الإيمة وانا أنا صلى الله عليه وسلم يسي وانا دفع الآدى بعد يوم بغا حياة أما في كي أيام الإيمة وانا الإيمة مو دومي يظل أن تكون في ورياهين بذا أن يمي فلو هكين في الله أكي وانا الإيمة مو بيسا قطع جميل جمع صورة إذا لما أفضل في الشيء إسر مكتوة إسر مكتوة إسر مكتوة إسر مكتوة إسر مكتوة إسر مكتوة فهذا كما في حبان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في سنة هو لا أدري إذا sai ka sami wanda ya fi kowa sani akan wannan su ne da shi gari Aisha radiyallahu anha da aka tambaye ta akan hukuncin yin nafila lokacin tafiya take je ka tambaye dan ne yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halin tafiye tafiyansa haka da aka tambaye ta akan shafa shafa akan hukunci ita ce ka je je ka tambaye Ali ibn Abi Talib shi sai yake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tafiyarsa cikin zaman gidansa shi zai ba ka bayani amma da aka zo aka tambaye ta yaya ake sallar yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar nafila da yaya ake yin yake sallar sallar dare yake ta ta zo da wanda ta samu bayani sai kai masa bayani dalla dalla saboda ta san wata da wannan ilimi amma wanda baka sani ba sai ka mai zuwa ga wanda haka wannan shi ne a amanar ilimi haka malami ya kamata ya kasance idan aka tambaye shi abu wanda ya san akwai wani wanda ya ji sanin wannan abu to mai dike a gare ya mai dike zuwa gare shi ba ya tallafa ma kansa sai ai kima kima kima ya sani ba kamar yanda waɗansu daga cikin malamai kamar kaga Sheikh a wannan zamanin Sheikh Yusuf Al-Qardawi ya ɗauki littafin sa al-halal wal haram ya tona Sheikh Al-Albani yake tona malamin hadisi hadisan da na ambata a nan wajen fitar min da su zanne ne in garfa min da in garfa ba ni ba ta jera bane ni ya fitar na zuba في الشيخ الألباني غاية الحرام غاية المرام في تحليل الحلال والحرام يتبع حديثك فهذا كل في حتى معلمية كما تتكلم فيه في تمثيل عين هم فيها تؤمن أمم؟ فيما يم فيها ده في تمثيل أمانة تؤمن أمم. كما تجندنا يعني عزيزا أمم، آه، جنب تمثيل فيه تمثيل كم تعمل أن لا يمكن إلمي بقي تؤمن يمين كم تعمل تمثيل لأنه فيه هتمت لا إجراب من الجنبة جمل بكوة من بيان إيسا جميلة جميل إيسا daga صلى الله عليه وسلم to waɗannan abubuwa guda hudu su ne abubuwa da suke tabbata wanka akwai abin da bai faɗa ba wanda waɗansu malamai suna ganin shi ma abin da yana tabbata wanka shi ne idan idan kafiri ya musulunta in kafiri ya musulunta wajibi ne ya wanka ita wajibi ne kafiri mutum da ba musulmi ba za ka zo aka ba su kalmar shahada za su iya yawanka eh za su iya yawanka saboda jalaba jalaba da تعبت الحديث عن صلى الله عليه وسلم الاسلام يجد ما كان قبله يجد ما كان قبل بيت قبل ده كمان الجواب يقول في جناب النبي صلى الله عليه وسلم يا ايام من اجدادكم ما انت يا جدي ايه ƙarfi to ƙarfi ba ibada bane ba zai yi abin da yanka rashin ƙarfi ka ga ba rashin ƙarfi ka ga haƙƙi ne haƙƙi ne rashin ibada ina ne dalili saboda hadisin imam ya ji yayin yanka ko ya ji yayin yanka wannan shine wato malamai sun yi sabani akan wannan akwai wanda suka ce wajibi ne dalilin shi shine akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin kakan kulai eh, kakan a cikin abi dawo yake ce maka aiki an ka sha'ar al-fitri wa zakafi ka aske zafin kafin ki da kanka sannan ka wanka suka ce kenan wannan umarni ne kira yi wanka tare kuma sai aka yi musu ilzami inda kun yi wannan ya guda biyu ka aske gashin kafirci da ke kanka sannan kai wanka in kai da kana kai ka kai da ka aiki aske gashin kanka gashin kanka shi ne a Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin gaskiya an yi sabani kan inganta ta wanda suka ya inganta suka tafi kan wannan zahirin lafazin kauli na biyu shi ne kaulin hanafiya suka ce idan yana da janaba a ka in ya taɓa yin janaba sai ya wanka ya taɓa yin janaba sai ya wanka amma in bai taɓa yin janaba ba ya har yanzu bai taɓa yin farki ba shi nan yana nan a cikin musulunci ta domin wankan ba na shiga musulunci ba ne na ba ne ƙauni na uku shine da jirgin wanda ke waɗansu dangana sun ga malikiya amma malikiya haka kan ƙaunin su kamar da yake a cikin safar kamar ƙaunin hanabila ba wajibi ne ya wanka hmm?

domin mutum ɗin musulunta zai shigo sabo fara kamar ran da ma yake ta haifi ta kuwa mutum ma yake ta ba za a ce shi an masa wanka ba na wato akwai na rubuta masa kyakkyawan ayyuka zai fito ɗin sa fara suka ce amma mustahabbi ne domin ne domin kula masa yayin da ya musulunta ya yi wanka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikrarin sa akan wannan to wannan sun yi da kanta mustahabbi ne mutum wanka abin da da yasa ba za mu ce wajibi ba dan mutane suna zuwa su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ne ba a samu hadisi ingantacce ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu in mutum da yake inda ana wanka da an bayyana da umarni ne sai saboda yawan wanda suke da musulmai da amma ba abinda kai ake bayyana wa shi ne ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kalmar shahada ba a bayyana cewa yake musu da yake wanka ba sai da iya wanka musu ina ganin yadda shi nan malam bai kawo shi da cikin abubuwan da suke wajen kuma wanka duk da yake a cikin mutakar kawo shi sababi na biyu da yake sawa a yi wanka shi ne wanda ya yi saɓani a kai shi ne mutum da ya yi wanka gawa idan mutum ya wanka dawa zai yi wanka ko da zai yi wanka ba malamai sun yi saɓani a kan wannan saboda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito abu hurairah aka rawaito daga abu hurairah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من غسل ميتا فليغسل ومن حمله فليتوضا وندي ليس دعوة من ينكا وندي يقول تجاوى كما يعني لا معناه قوسا دعوة هنا وجبت على الولد وانت تسمون وجبت وانت تصبر حتى في سكة في ادمت في وانت دعوة في الولد كما انا حديث بي انجل سبا حديث في سبا في حديث لي انجل امام احمد يعتبر في انجلترا حتى امام ابو الحسن الدار قطني da gaskiya aiki da gaskiya a malamai na zai iya tana fi da sauran su ma duk suke wannan hadisin bai inganta ba tunda ko hadisin bai inganta ba ba wajibi bane kenan da kuma wanka ba ma mustahabbi bane saboda rashin ingancin wannan hadisi to yake wa tamna'u al-janabatu dawami al-hadath al-asghar ita janaba tana hana abubuwan da karamin karfi yake hanawa abinda mutum idan ya zama ba shi da alwala ba zai yi ba to in ba shi da ɗan yana da ganar ma ba zai yi an fahimta saboda haka mai abubuwan da muka ambata na cewa mara alwala ba zai sallah ba ba zai tsawafi ba ba zai taɓa alƙur'ani ba wasan da kuma ne muka faɗa ba zai ba zai shiga da rabkanwa ba eh shiga da tilawa fa zai eh mun ga da cewa zai to duk waɗannan mai jaraba ma ba zai yi domin abin da aka ce mai karamin ƙarfi ba zai yi ba mun ba da aula mai babban ƙarfi ba zai yi su ba ko ba haka ba wanda aka ce da ɗan ƙaramin ƙaramin ƙarfi ma bai ba zai yi ba to wanda yake fiye hayya yake kuma fa kaga shi ba da aula ma ba zai yi ba مع زيادة تحريم قراءة القرآن أما رسم جنبة جنبة سنة أرى ولا أجندة رسم قرآن رسم قرآن تركي با با سنة أرى هنا ولا أجندة وفي قرآن قرآن تركي با هنا يسكن حرام سلسلة القرآن ما جلبها حرام اللي سلسلة القرآن فهم يدعو حديث عائشة حديث سيدنا علي رضي الله عنه معناه سمعنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه سائل أي القرآن غير الجنابة يتصل في ولا أبي أنا أبي بدأ القرآن إذا أمها جنابة لكن يعلم صلى الله عليه وسلم ولا بجنابة بنشرة القرآن معناه سلسلة القرآن أنا يجب يقول بين سلسلة القرآن بسلاوة سواء بجميعها كيف بجميعها daga hadda mutum ya rigina ba da zai karatun alƙur'ani ba saboda wannan hadisin da muka ambata muku na ali da kuma kusan kusan sama na aisha ummul mu'minin innal aya sai dai karatun sai dai karatun aya wa nahwaha ko da kamar kiyarta shi da kamar aya biyu ko uku ala wajhi ta'awwud ta fuskar neman neman tsari ta fuskar isti'ana neman tsari kamar ita gaskiya ka karanta ayatul kursi karanta amanar rasul ka karanta qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas ta shafa a an fahimta na neman tsari wato ma'ana ba na ibada ba in ka da neman tsari ne mutum zai karanta kamar a suratu sajda da ne yi na duk wannan ne <laughs> ولا يدي من بنجا نفسهم على بيضاء عشان بنجا نفسهم ايه إلا الجزء على وجه التلاوة إلا الجزء المتعلق بالتجديد إذا الجزء يجب الجهود ويجب الكلام ويجب الكلام شو لا تقول لنا ما جزء ba idan kana ba a ita ba kika neman tsari ba to ai me yana dalilin da yake a neman tsari dalilin su ne cewa waɗannan ayoyin da ake karanta su ba mun babu tilawa ba ne babu du'a babu su babu addu'a ba babu tilawa ba ne neman yanka da karatu wani ba ta biyu kamar ta biyu ne abuwa guda bakwai zai maka maganin sihiri da ita kamar haka da ita karanta ayatul kursi zai za ka fara ta daga shekan wasu sai ke saboda ka ga da ta biyu babin magani da addu'a ba babin tilawa bane to shi ka suratul mulk da suratul sajda babin su babin tilawa ne ibada ne saboda kun da gangan lokaci na wani ba amma ni sai daga a fahimta ta daga wannan abinda zai furin jawarwa shi ne kada mutum ya karanta in yana hujjara ba tunda tilawa ne ya tilawa ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam tilawa abin da ya hana tilawa shi ne janaba ya isa mutum da wannan janaba din kafin Allah ta'ala yarjuka sai kuma abin da mutum ya karanta domin rukiya domin tawaida ne ka karanta abu ka tofa kamar kana jin ciwo a jikinka ka karanta fatiha domin neman waraka gare ka ko ga wani shi wannan za a iya yi dan ne ba babin ba babin tilawa bane babin addu'a ne rukuya addu'a ce yayi istidlal ko kuma sai ta aya dan ta hujja sai da jaraba. jalaba da ta an kawo mata an je an kawo mata mas'ala ta kawo magana an ce ne dalilin ta ina da dalili aya ta alqur'ani ta kawo aya ina da dalili da aya ta alqur'ani ta kawo hada na ce mata aya ce in ka faɗa za ka ce kada ka ce ai kana da jalaba ba za ka faɗa ba domin a lokacin da ta kawo ayar ba tilawa take istidlal take kafa hujja take kuma nan wajen bayyana ilimi ya jibi bayyana ilimi ya jibi ne wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi bai faɗa ba za a masa misali ne take ita ma wannan wannan malamin malamin mu Sheikh Muhammad Al-Amin lokacin da yake koyarwa a jami'ar Islamiyya sai aka hana shi indibilation wajen jarabawa aka hana shi zuwa a kasan in ana jarabawa akan sa malami a ajiye ya rinka dubawa kan cewa ba fata kuma kowa dai an yi an gama lafiya to in yana in aka sa shi ne yake mulakala ko islamu yake da gani ya so wannan tambayar da abin da aka ce ne ya aika ko ya masa ko ya masa من كيف يتصل ذلك بهذه بأن الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس إلى أن تؤمن من إني فتح له أجرة بنظام من النار. وأن بعد ذلك أبي يقول الجزاء ذلك النظام من النار. إن الذين يكتبون ما أنزل الله من بين الأرض والكتاب بعد ما بين الله للناس فكانت ما هجوم الدولة وتركيا أتاك الله أي أستغفر لك مراقبة إن أنا جرب يا بابا في تغيير التجربة طيب. ودخول المسجد فكذلك جلبة كما هنا تجامة اللاتي كما هنا تجامة الله شما والله تبدأ آية أبيك التفسير يقول لك بسم مجبطة إن الله متفقين تركي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقومون حتى تعلموا ما تقولون ولا ذنبا إلا عزيز السبيل ولا ذنبا تبقى أي تبقى تنشي صلى تبقى تنشي ولا رأي صلى إن كنا هالين جنبا إلا آدري سبيل في دينا في في تهيئ domin a farkon musulunci da sahabbai kasunan su suna kallon gidajen masallaci sai da kuma sun ji tashi da janaba ko ba zai iya fita waje ya sami ruwa ba ko ya ƙetare hanya a cikin masallaci idan aka ce in kamar yanzu ne don ƙetare hanya su ƙetare masallaci su je su ruwa babu laifi amma su shiga cikin masallaci suna samun janaba ba don sai su ƙetare su wuce ta hanya ba su yi da shi hanya da za su ƙetare su ba wannan bai halatta a duka wani tafsiri ke kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa inna la uqimmu al-masjid li ha'idin wala junuba ميدان حلق تمثل الله في دمي حولا في جنبا ولا حديث بي انجان كلا اما لا يتبطى جاء حديث عائشة ام المؤمنين سورة الله صلى الله عليه وسلم بيتال بي حولا في جنب الله جنبا لا تبطى يا يتبطى شيني وصرا الله صلى الله عليه وسلم هنا اتصاف يتي مع عائشة ناويني من خمرا من تؤمن سجادا من تصلى سنتقنا فتصلى قلت إنها هلا لك يا رسول الله قلت حيضتك ليست في يدي حاولت تبعها ما تفكر حتى يمكن بعدين يجب تنور تنور تكسر نور جميل جميل كنت أقول له يعني كان هلا على فترة بجامع حديث ها؟ نهاية غاب هذا مثلا تبع بجامع حديث نعم؟ ايه ta shiga wato ta san cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata daga gare shi cewa ya hana mai haila shiga masallaci sai ta ce tun da tana haila kamar in ta yi ko sujjadar ta ta shiga masallaci an fahimta kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kale mata wannan fahimta ta ce ta ta gyara ta eh me ya gyara wata fahimta ya gyara yawa da yanzu fahimta ta ce ya mai haila ba ta shiga masallaci ya gyara wata fahimta wannan banga tana nan ya fasta kan ayyuka yawa abin da ya gyara maka ko cewa in hannun ta ya shiga ba tamkar da baki ɗin tunka ya shiga yasa yake hailar ki ba hannun ki take an fahimta saboda duka daga wannan yana malamai suka ce wannan ya tabbatar da cewa wato sananne ne wajen su habbai cewa mai haila ba ta shiga masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Aisha akan wannan fahimtar ta to mai haila ta hukuncin su tsaya da mai wanka domin abin da yake wajabta wanka kamar yadda haila take wajen tawanka haka janaba take wajen tawanka dan haka yadda mai haila ba za ta zama masallaci ba haka ma mai janaba ba zai zama masallaci wani shi ne dalilin a wannan hukunci da eh, kare da gaske wal mukti fihi da kuma zama a cikin masallacin da zama a cikin masallacin ba za ta zauna a cikin masallaci ba mai mai a wato mai janaba ba zai zama a cikin masallaci ba wannan an tafi ne illar da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi ne illar da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana Aisha yin tawafi dan tawafi ko ya hana ta da ta yi hajji ya hana ta yin sa'ayi ba domin sa'ayi wajen da ake sa'ayi ba a cikin masallaci ya sallah an fahimta sai da aka suka ta sa'ayi ba ta yin sa'ayi هو يعني الهجة في هذا الكتاب واستفاد مروة بعد شهر بعد كل ثلاثة لأن المسألة في العقيدة لأن من كل يوم يسوي يطلع حتى يشوف فقاد مروة يشوف فقاد مروة عندي يجي يجي في كل ثلاثة سفر مين يقوى جل نعم يرى ده ده في الكتاب ده في الكتاب إيه ده في الكتاب يعني كل لا تحتاج إلى مثلا إيه wato wannan matsala gaskiya tana daga cikin abubuwan da suke ah, malamin mushaf muhammad bin tarik ya kasance yana koyar da shi akai amma daga baya ya rinjawar abu da abinda cikin jimba suka tafi akai cewar ta ta mara ba ta da haka mutum a ah, mace in tana haila za su iya yin sa'ai ta zama wajen su sa'ai ko wajen su kan su ga wajen ta eh, daga cikin haram ne ko su ga daga wajen da ta wajen su ga su ga ta amma النبي صلى الله عليه وسلم يبدا ترويته هنا يتأيد اي باين لا يتأيد شيء كده dan haka dai abin da ya fi mata sai ka jira har sai ta yi tsawafin da kuma sai ta sa'i ba ta sa'i ba daga ta je ta tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam da arwaya ya ya yi sa'i shi kadai ba sa'i sai na biyo bayan tsawafi ne sai umra ko kuma tsawafin kudin lokacin ko kuma kenan lokacin da ya hajji Wani su ne abubuwan da janaba suke ah, da janaba suke haramta suke hanawa da haka zalika haula ba eh, da kuma abubuwan da aka ambace su a wancan darasin namu na abubuwan da rashin alwala ya hanawa ah, abin da zai biyo baya shi ne wanka daga janaba sukar wanka daga janaba su zamu a darasin mu na gaba su Allah ya kai akwai abu guda ɗaya a cikin mawaqidul wudu wanda ba ambace shi amma yana da muhimmanci na ambace shi matsayin ittida abin da ba a mace da ba cikin ruwan mazhabar imam malik amma abin ne da ya tabbata daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin abubuwan da suke warware alwala akwai cin nama idan mutum ya ci nama raƙumi ba zai yi sallah da wannan alwalar da ya tabbata saboda hadisi ya tabbata ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Jabir ibn Samura kuma wannan shine na kabar Imam Ahmad ibn Hanbal مثلا الإمام مالك بصورة ما لمي شافعية بحنفية في كل أنا وأقول لا ولا ولا فما الصحيح أبن بيت الصحيح إذا كنت أمة الإسلام وأقول لا طيب إذا أنتم بين الله صلى الله عليه وسلم ولم يجيكم بيتك يا رسول الله حتى يبدأ حتى يبدأ من يقول الغنم إلى زي الولاء بدأ كل يوم أو بدأ كل أقوى بالبيت يجي يجي إن شئت فإن شئت فتوضأ إن تكن في الولاء يكي أتوضأ من مقيم الإذن دون الولاء بجنة نام الرجل يكي ما to ka ga wajen naman tutiya yake in kaso in kaso ka saboda haka wannan kamar cewa kenan ya halatta in baka rama ya halatta amma na wajen naman raƙon yake to in wani mutum ta kenan ya jibi idan mutum ya naman raƙon yake ya fasa sai na ta kamata a kira wanda ake wanda ake nufi shekaru idan ka tambayar mai shekaru yaron da ka kawo mana gida mara kudu ne ko na saniya da mara kudu ne idan ka ta abincin rana kada ka sallar asar da alwalar ta sallar a zahar ta alwalar sallar a zahar ka biyu ka ta abincin rana da naman raƙi ana kiran sallar la'asar ka kai masallaci ka ce ai kana da alwalar ka sallar la'asar wannan a cikin duk da mafiya yawan malamai mafiya yawan mazhabobi din nan ba akan haka suke ba a zan ambaci da mini amma abin da suka ake ta da kansu wannan hadisi na da Allah subhanahu wa ta'ala karfi ne suka ila ma'ala da suka akan wannan kuma akan ka malaman hadisi ma sauran malamai abin da suka ce wannan hadisin an shafi hukuncin sa cewa suka yi an zo daga annabi sallallahu alaihi wa cewa akhirul amrayn من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك في النار. الامر يذكر شيء من الله صلى الله عليه وسلم شيء بر يوم بر قادم على الولاء. اذا مثل يتعب الله حتى قرر وحاشا اسكن الله. كيف تقول له يا حتى ما مضى؟ اذا امر وحاشا اسكن الله حتى ارسل الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في حياته. كما هنا حديث معلومه حديث في كبه كبه كم شيء ورد. تذكر النية جماعة لرواية لبيت الصحابة. أصلا الحديث يبدو يكتب shine ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunana ya tunana a asiya sai ya tashi ya alwala sai ya tashi ya sallah da sallah shine asalin hadisi sai ran kun ga kenan wannan hadisin da za a ce ya kafa wancan hadisin da sunna na hadisi ba da umarni a tashi alwala don ya tunana wannan shine sahihi da a na so a ƙarshen da isara gare shi amma musu aka kuma yake a ya kamata ya zama kusan da kusan wannan saboda ingancin hadisin da kuma dalalarsa a cikin الجزيرة الأولى الأولى هم بدأت هم بدأت وكان انا ولا باتا ولا باتا ولا ولا ولا ده اصل لحم الجزء لحم الجزء ثم ما بعد جلت اشاره ميجا اه ولا وان اتفق حتى ولا ولا ما ما قدر من تعيش في مره ارجع على وجه ما قدر ما احد ابن محمد صاحب ابن كبير ان جلت في حديث دليل مدى على الصح والله تعالى اعلم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا اعتذر من سبيل الله amma ba wani ɗauka yana tambaya wanda bayan ya tashi daga bacci zai bambance tsakanin maniyu da mun ambata bambance tsakanin maniyu da mafi maniyu yana da sauri fari ne wanda yake yana da sauri kuma yana da wari idan ɗan ne warinka kamar warin abin da ake yin wato furan ah, furan da biyu kamar yi haka yadda biyu guda ko guda ake eh, kasa ta guda a yawa da guda wanda ake yin kulli idan kuma ya bushe ya rufe na yaren sauyi shi ta mazini ba shi da wannan ba shi da wannan yaren ba shi da kuma sauyi mazini don haka daga wannan mutum zai iya bambanta da tsakanin sannan shi ne nuna da mutum yana da banku yana da yanki da banku tsakanin nabi dan kan da ta yake akwai wata annoba da ta shige wato bautreka da ba yi aka yi shi ya yi kama da al'aurar namiji mata musamman ɗan makaranta suna amfani da shi don ɗauki sha'awar su ne to wannan wannan amfani da shi haramun ne bai halatta ba idan mutum ya haɗa ta zama daga cikin al'adun. lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون لكن ما تكيه يفرجه sai game da duk sai wanda Allah ya saka kamar nan to in kika haka ba zaman to ababan zanci ba amma duk wanda ya nemi wani abu ke sabanin wannan to waɗannan su ne waɗanda su ke kare iyakar Allah dan haka mace idan ta yi wannan ta saba ma Allah madaukakin da babban zunubi kowa daga cikin kusanci ya zuwa ga Allah ta wala ta fara bijira kada ku kusanci bijira za ta wanka ko ba za ta wanka ba mujarrabin sanyawa a gaban nata ba zai yi gansa mata wanka ba tun da al'auran da muke da shi ko da ka ba ta ganin ne janaba da mujarrabin sawa a gaban amma idan ya amince kan ta fitar da mani to wannan shi ne zai yin wanka sai ta zama shi ne na eh shi ne shi ne idan ko da ko da fitar da manni sannan wani aka yi kafiyar kafiyar sun yi yawanci sun tafi cewa masani amma ba a matsayin suna ba kamar yadda da maza maza suna ta cikin ayyukan fitra amma ga mata abu ne yake na daraja da girmamawa sanan ya halatta da aka yi su biyu ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da kan cewa lalle in za a yi a yi ta daidai kada ya zama ta an yi da zuwa ga abin da zai kai ga cutarwa da tayariyar ta hanyar yadda za a ɗauke mata abin da Allah ya kai ke ba mu cikinta na abin da zai kai ta da cikin ta samu da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu yi kaciya mace dama mun sai cewa idan ta je yi ta da zama ta sarta kayan ke gaba ki ga ita kuɗi ke nuna maka da yanda za ta da haka lallai idan za a yi sai an tabbatar da kanta an san yadda ake yi wannan yake da Allah ya halatta idan mutum ko mutane sun fada cikin nasifa sai ya kuɗi su bayyana malami don ya rufa musu Allah a sunna ce haka ne eh to sadaka tana da cikin abin da take maganin annoba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake asabaka fi kitti ghadab ar-rabb sadaka tana kici fushin Allah tana kawar da fushin Allah in abu ya tsanani mutum ya sadaka to babu laifi waɗanda yake za ta iya ba mu sadaka masu karatun alqur'ani musamman amma ba ka ba a matsayin jinga ba kan su mata sauka da ya haka da haka ko kuma da kuma sauka eh in sauka da sauka ne kuma ka annaka sauka da ba da kuma haka in aka wannan tarajjibe ta tashi daga ibada addu'ar da suka yi addu'ar da suka yi kaga Allah ya ka an kaga abin ya dace an san yau ka fara da kaddara ne ba addu'a inda Allah bai karba addu'a ba tunda sun riga sun sun riga sun nema ta duniya kuma an biya su dan kana wannan kana zai da harkar duniya ne su ne ha wala mutul akhirati min ha mutan raban duniya sai ba su da gajareta al'amura ba su da kokari amma ka bayar kamar da kake Islam ibn Taymiyyah yake faɗa da aka masa tambaya irin wannan akan mutum ya bada kuɗi a yi masa aikata al-Qur'ani da iyayenka yake wannan bai da ke daga cikin abin da salaf suke yi mutum a san ayi babu ne shi mutum ne alqur'ani ya addu'a da iyayensa amma ba sai musu ladan ba da ba da dauki hawar wadansu su saukar Allah sai musu ladan kita amma a dama waɗanda suke karatun alqur'ani kudi domin a taimaka musu sai daga cikin kawawan ayyuka da mutum zai iya yin taɓar zuwa ga Allah zuwa gare shi ta fuskar sadaka saboda haka babu yake ta wannan fuskar ba tare da sharadi in ka sanya sharadi dai to wannan sai ya zama ta kancewa da ta fitar da abin da za da'ira ta ibada tare da shi kuma su kai ta duniya wannan ta karatun da yake an yi bayani akan abu mai sa maye haramun ne me yana hukunci shan maganin mura ya kai dalilin da sauransu dalilin maye ke sawa suka bacci yake sawa in maye ke sawa haramun ne eh bacci in aka yi oba dai kuma ya kama yi ya haramta to kun ga alhukmu to haka ita maye ba ta kawai maye ba ran gaji kawai maye ba ran gaji ba hajijiya ce maye da ran gaji maye shi ne annasa da jin daɗi a cikin zuci da wani irin farin ciki da ba wani abin da kake sayi ba wani abin da kake jin kuya ba wani abin da kake da kake jin tsoro da jin cewa kai ka duk duniyar nan babu kamar ka wani kake da cewa wannan shi ne maye to alhukum ya jere na al'illa hukunci a cikin shari'a yana rataya ne da illarsa duk abin da yake zai kawo wannan haramun ne idan in ka sha kaɗan ba zai baka wannan amma in ka sha da yawa zai baka wannan to kaɗan kuma haramun ne da haka shi da mun sai koma in ba cikin yake kawo wannan abu in ka yake yana kama yi in yana kama yi yana ta irin wannan ko wannan cikin ta da ke haramun ne na'am da an ka ga waɗanda suke rafiya Eh. idan mutum ya saba niyyar maganin mura amma in amma in da ya saba yawa zai iya maganin zai iya fara yi idan dai a cikin to wannan sai a duba madda a cikin da mun din idan akwai madda da suke fara yi in ka in akwai alcohol ko kuma suke fara yi kuma an kanka to da halatta a maganin mura da halatta a maganin mura da sa bacci daban ne abin da yake ba abin nan ba abubuwan da abubuwan da suke sa bacci a cikin maganin mura ai ba alkohol bane da ka da alkohol bane sai da suke kawo to ba alkohol bane sai da alkohol bane da wani ya ya haramta amma idan an akwai alkohol a ciki ko ne kan kantarsa to ba za a yi magani da shi ba ta ganin sai haramu نعم يا ya fitar da haram din gargadin ikon sa ya da masu shi idan bai san masu shi ba sai ya kokari ya amfani da wannan kudin akan abin da zai taimaka ma al'umma gina masallatai makarantu hanyoyi da sauransu wannan yake game da waɗanda suke rasuwa a wata ƙasa sukan masa wanka shirya shi da mustaqbali amma suna masa injecting chemical waɗanda zai hana shi cewa za a yi masa sallah ba tare da an sake yi masa wanka ba saboda waɗannan chemical ɗin saboda suna da ƙarfi sosai idan da aka in da an riga an yi masa wanka na shari'a wanda suke masa wanka ne na shari'a shi kenan ba sai an yi masa ba sai sake masa wanka ba tunda wannan chemical ɗin da aka sanya masa ba abin nan ba ne bisa bane da za a ce an sake ƙarfafa jikinsa daga gare shi باقي أن تكون لفعل كذا والله تعالى أعلم ولكن كل هذا مقصد شيء أما تلك هي مثل يا هلك يجي لك تعزية وتقول أبدو أزينة يا هلك كما مقصد شيء تعزية إن الله مقصد شيء تركي تبا تركي الله مقصد شيء تركي لا ينهاكم الله أو الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتسقطوا إليهم الله بهنا كذا بدأ أن بس بسياسي بس كذا أكان الدين بس توريكم بس تبدأ كذا بجدا جنسنا ya zama dai kyautata musu musu adalci daga cikin kyautatawa din kai musu kyakkyawan zaman zaman ta wato zama kai masa da masa kai da wannan da kai Allah ka haƙuri zai amma baka Allah wannan sun kuɗa ba kuma ka je eh, asalin da kenan a tabbata ba mutum ta masa dukkan cewa ta koka masa a kan wato musibar da ta same shi ta nuna kan cewar ta koka masa eh? to idan ne za ka fita mutum wannan an ce ita na alaka a jiya kuma ta ba mutum hakuri zai yi ta addu'a wannan cewa sai aminu shanki yana raye kuma a wace tasha ake ta karatunsa الشيخ امين الشنقيطي يعرف محمد امين الشنقيطي اما محمد محمد ابن محمد المختار مختار الشنقيطي ولا دري ولا دري تشد اي تسعه ثلاثين انت تسعه تريدي وقت انت اتاك لايف ايه وين كنت تقول بالقناه المجد فكر فكر فكر فكر نعم wannan yake kame hukunci wanda ya amfani da plastic wato roba kenan ko makamancin wannan domin jin daɗi idan ya zama ce namiji bai fita daga wannan ba eh, in dai namiji bai fita ba babu ah, wannan da zai sanya shi zaman cewa ya hukunci da na ba amma suna bai halatta ba suna bai halatta ba yana daga cikin ah, al'i'tiba kamar ne ita ba da ta fa ula'ika humul azim amma idan mutum yana nan da zai zaman cewa ya yi da na ba sai idan namiji ya fita daga ya da namiji كما يتعني كما قال الله صلى الله عليه وسلم باع جلد جهنم في تاكل القرآن في جنبا وإن السوى واجبين في مستحبين ها أهاني مثل فائدة جنبا باع أكرة القرآن في أبن دينينا بإن مثل سوى واجبين جميل باب كان يجب في مستحبين في عمل أي سماء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكتب باع أبن دينينا في أرس إذا جنبا بل تاكل القرآن إلا الجنبا يوم مثل فائدة جنبا كان أطريوا daga karatun alkur'ani ya kasance wanda yake da raba haramun ne alkur'ani tunda wannan ya tabbata daga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake musulmi ne tsarki ne ina ganin a ba su damar karatun alkur'ani musulmi ne tsarki a ba su damar karatun alkur'ani musulmi ne tsarki ne irin musulmi ne tsarki ne amma yana musulmin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusanta shi da rashin ya kusanta shi da rashin tsarki eh aka ce wa mai haila ba musulma ba ce eh aka ce wa mai haila ba ta da tsarki ko da haka kira sukan ka bai hana mutum ba ta da karfi ba sai ba ta harfi in sai ba ta harna in kun yi karfi wato kenan kafin nan ba su da karfi amma musulmi ne Allah sallallahu alaihi wasallam karfi كما قال الله صلى an da haka babu ne laifi a cikin musulmi da halin cewa ba shi da karfi ma'anar da ake nufi ba wai shi ne gasa bane ainihin ka a'a ma'ana hukuncin rashin ƙarfi da aka tantanta ƙarfi da ne wata ibada ya tabbata akan ko karamin ko karamin rashin ƙarfi ko babban rashin ƙarfi sai ran su fahimci wannan إذا تتعلم بأنك جئت بيد شرح الباب المستقبل للشيخ محمد الأمين الشنقيطي الشيخ محمد المختار الشنقيطي شرح يا يتعلم بأني أتولى يا تعلم شيء جوانا بس كلمة كل شيء don aiki musulmi ba ya mutum al'ilmi la yanzu ilimi ba ya mutum gaskiya wannan ba yana nufin cewa ba za a cikin kasu da rashin sarki ba in ya kasance mara sarki din ba ya ganin cewa na gaskin ain ainihin sa dangane cikin zuka da ma'ana ba kamar kafiri ba wani yake ne ya fassara sami Allahu liman hamida fassara su ne Allah na jin wanda ya yabe shi rabbana wa lakal hamd ya ubangijinmu kuma ya biya rabbana يا إبنجد مني فأنت ولك الحمد لا إياك بك أجلها إما يا ربنا ولك الحمد أما أنت يا ربنا لك الحمد يا إبنجد مني فأنت أنا يا إبنجد مني وإياك بك أجلها أما أنت يا ربنا ولك الحمد يا إبنجد مني فأنت ولك الحمد لا إياك بك أجلها يتعلم تتقارب معناها وما يوضوه يتعلم بك تتعلم معناها يتعلم على ما تكفي ياتي تكفي ربنا ولك الحمد تكفي اللهم ربنا ولك الحمد بتكوت ربنا لك الحمد صارت في الحجور بعد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد قلنا سبحانك اللهم وبحمدك معناه قلت يا سبك جريك يا الله تارب وبيع جريك سبحان ربي الأعلى وبحمده قلت يا ثبت بأبنج الجناء يلي كيمي أو وبحمده تارب وبيع جريك

akan cewar alkohol din nan na turare ba jiya ba saboda haka ba za a ba shi hukuncin najasa ba duk da wadansu malamai suna cewa najasa ne wadansu malamai suna cewa najasa ne amma saboda kasancewar ba jiya ba da yi don a sace kan yana ba ba za a ba shi hukuncin jiya ba sai dai a cikin da ma kuma yawan ta da yake cikin turare din ya fi yawan alkohol da ke cikin jiya ko ba a yi shi alkohol din da ke ciki ba yadda ake yin alkohol din jiya ake yi su gani Allah ta'ala a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala